Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar ta safiyar alhamis da fatan an tashi lafiya to abin za mu gabatar muku a cikin shirin na wannan lokaci sun kunshi labarin duniya da dumi su muroyin masu sauraro duniyar mu a yau mu koyi harshen farisanci sai afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da minti 20 zuwa bakwai da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu sai a gyara ma domin a ji labarin duniya da dumi ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. iran ta kai karar kanada a gaban babban kotu majalisar ɗinkin duniya saboda keta huruminta a ƙasar faransa kuma a dare na biyu a jere an ci gaba da tashe-tashen hankula a ƙasar sanadiyar kisan wani matashi a ƙasar rasha kuma an yi tir da hukumomin sweden kan ba da izinin kona alkur'ani mai girma yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin kasar iran ta kai karar gwamnatin kasar canada a gaban babban kotu ta majalisar ɗinkin duniya wato icc da ke birnin hague tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta kara da cewa gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran a cikin karar da ta shigar ta bayyana cewa gwamnatin kasar canada tun shekara ta 2012 ne ta fara cutar da jamhuriyar musulunci ta iran tare da goyon bayan wanda take kira 'yan adawa da jamhuriyar musulunci ta iran labarin ya kara da cewa ba sau guda ba gwamnatin kasar canada ta sanya kasar a cikin jerin kasashe masu goyon bayan ayyukan ta'addanci a duniya ta kwace dukiyoyin kasar iran da ke kasar canada sannan ta bawa wa'anda ta kira masu adawa da jumhuriyar musulunci ta iran wa'anda kuma ta cutar da su a wannan shari'ar dai jumhuriyar musulunci ta iran tana bukatar kotun kasa da kasa ta icc ta buƙaci ƙasar kanada ta warware dukkan shari'o'in da kotuna a ƙasar kanada suka yanke a kan ƙasar iran sannan ta biya diyar dukkanin dukiyoyin da jamhuriyar musulunci ta iran ta rasa sanadiyar wa'annan shari'o'i a ƙasar ta kanada tun shekara ta biyu. a daren jiya laraba ma an ci gaba da tashe-tashen hankula a birnin paris babban birnin ƙasar faransa da wasu garuruwa sanadiyar kisan wani matashi dan shekara goma sha bakwai wanda jami'an 'yan sandan birnin paris suka yi saboda laifin trafik ko kuma dai wucewa a kan tituna da motoci tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta bayyana cewa a jiya da dare ma an ci gaba da wa'annan tashe-tashen hankula a wasu garuruwa da kuma birnin paris don nuna rashin amincewa da yadda 'yan sanda a kasar faransa suke amfani da karfin da ya wuce kima kan 'yan kasar suna cewa ta yaya don laifin wucewa a kan titi kawai 'yan sanda za su kashe mutum labarin ya kara da cewa a dare na biyu na tashe-tashen hankulan an kona motoci da wasu dukiyoyi da dama sannan 'yan sanda sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye don tarwatsa masu zanga-zanga a kan tituna a birnin paris da kuma wasu birane a kasar matashin da 'yan sandan suka kashe dai dan asalin arewacin afirka ne kuma 'yan sanda sun ɗauki ransa ne da harbin bindiga don ya wa dokokin wucewa a kan titi a birnin paris na ƙasar faransa a dare talata da ta gabata masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban majalisar dokokin ƙasar rasha yakcheslav volodin ya ba da umarnin shirya wani daftarin bayani wanda zai allah wadai da ayyukan hukumomin ƙasar sweden kan ba da izinin gudanar da zanga-zanga da gangami domin kona alkur'ani mai girma a gaban wani masallaci a birnin stockholm a ranar farko na idin babbar sallah wato ajiya volodin ya ce yayin zaman taron muna ba da shawara ga kwamitin duma wanda ya cancanci ya tsara daftarin bayani na yi imani za su yadda da ni a kan hakan domin mu yi allah wadai da hukumomin sweden wa'anda suka ba da izinin kona alkur'ani mai girma a kusa da masallaci yan sandan ƙasar sweden dai sun amincewa wasu masu tsananin ƙiyayya da addinin musulunci da su shirya gudanar da zanga-zanga domin kona kofin alkur'ani mai girma a gaban babban masallacin birnin stockholm a ranar farko na idi layya wato a laraba ko a baya-bayan nan dai shugaba putin na ƙasar rasha ya bayyana cewa cin zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba 'yancin faɗin albarkacin baki ba ne yin haka cin zarafin al'ummar musulmi ne na duniya gaba ɗaya. Masu aikin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa za a sami sabuwar tsadar farashin kayakin abinci wanda zai shafi miliyoyin mutane da ke fama da yunwa a kasashen kuryar gabashin afirka muddin aka kawo ƙarshen yarjejeniyar fitar da hatsi daga yankin tekun black sea gwamnatin rasha ta sha yin barazanar janyewa daga wannan yarjejeniyar ta fitar da hatsi daga yankin tekun black sea wadda majalisar ɗinkin duniya da kasar turkiya suka jagoranci rattaba hannu a kanta a cikin watan yulin bara an da yi cimma yarjejeniyar ce tsakanin rasha da ukraine da ke yaƙi da juna yayin da moscow ke cewa muddin aka ƙi janye takunkuman da ke kanta na hana ta safarar hatsi da kuma takinta ta jiragen ruwa to lalle ita ma za ta fice daga wannan yarjejeniyar hukumomin majalisar ɗinkin duniya na ganin cewa wargajewar wannan yarjejeniyar za ta fi yin mummunan tasiri kan ƙasashen da ke ƙuryar gabashin afirka wa'anda aksarinsu suka dogara da hatsin da ake noma a ƙasar ukraine masu aikin agaji na majalisar ɗinkin duniya dai sun ce mutanen yankin suna ci gaba da fuskantar barazanar karancin abinci a yanzu haka abin da ya sa ake fargabancewa halin da suke ciki zai yi tsananta idan yarjejeniyar hatsi ta kawo ƙarshe ba zata masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan kuma da laga kuma shirin nan na masu sauraro Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci ina muku sallama da fatan alkhairi mai magana abdulmumin muhammad waziri daga jihar zamfara wasu local government magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiyar masu kira sauraro rediyo afirka ina muku barka da wannan lokaci da ina gaida shugaban wannan tafiya malam hassan da ma'aikatan ka baki daya ina muku barka da sallah kuma gaisuwa ta ina gaida shugaba alkasun baba shugaban kungiyar masu kira sauran radio afirka ina maka barka da sallah da suleiman kabiru ina maka kai ma barka da wannan rana da alkasun agadas da wani ali gamadan da ke a jihar kano da kuma iliyasu yakubu digawa da ke a jihar bauchi da kuma kwamar ibrahim larabatta da nazifi ibrahim rugal malam shagari da sokoto da ahmad lado girkau ina gaishe ka da haɗafin mai kwamfuta mai yama birnin kebbi da ado salati goma ina maku duka barka da sallah ba zan manta da kai ba iliya mai kanti da shayi garken daura manta da kai ba watan sahabi ibrahim a autan zamfarawa da ke birnin tarayya abuja ina maka barka da wannan ranar sallah ba zan manta da kai ba wato assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu surveya nuhu csp benin zandar niger ah, dangance da wannan sallah da allah ya talaya ina kar wannan damar unwa yan uwa musulmi barka da zagaya shekara kuma musu fatan allah ya karba da da yi ta wani arfa kuma allah ya ba kowa damar da zai samu abin da zai laye gobe insha allah bayan haka nan ina gaida shugaban shirin hassan barka ina gaida ilyas agadez ina gaida sanusi matattai rabu mai aski da magaram letoro bakin hospital muji soja bakin hospital ina gaida iliya garkin daura eh, da sauran duk masu kira da saurare na wannan eh, hanya ta VOH Hausa Tehran da fatan kuma Allah ya karbi ibadan wanda ba su samu wasu kaje haji Allah mu ikon mu je baɗi a yi arfa da mu assalamu alaikum surveyor nusa sp benam zandar niger assalamu alaikum assalamu alaikum iran gidan radio mai albarka yana kubatan alkhairi a daidai wani lokaci mutum ya gana jibirin banga da ke jihar bauchin najeriya kuna jin daɗi da kuke ba mu dama muke ɗan mika sakon gaisuwar mu zuwa ga yan uwa da abokan arziki to da fari ina gaida kaduri da ga dan fulanin warje da kuma sani sungullaje da dai sauran membobi waɗanda suke saurari wannan gidan radio mai albarka da fatan sun ji suna cin koshin lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi barka barakatuh radio mai albarka ina muku fata alheri ina muku barka da sallah barka da wannan shekara radio wanda yake mai tsage gaskiya ko mi ta hassan barka ina ma barka da shekara ina ma isa aulun matsoho mai albarka barka da shekara dukkan wanda a ciki yan uwa da abokan arziki da na najeriya da na nijar suna zifi ibrahim da dukkan da magara waɗanda a ciki da agarar ta ne ma kowa barka da shekara suna na malam iliya hamidin mutunan kogurce buza ne muku barka da shekara allah ya karbe ba don mu allah ya bar mu tare allah ya ƙara ɗaukaka wanga radio mai albarka ina ga kira ga mutanen shugabannin radio mai albarka ya kamata ya mai a sama mana radiyo mai ƙarfi wanda za a hau hauda mana fm wanda duk inda kake za a ji shi wannan radio ya ƙasaita daga kowa alaikum wa rahmatullahi barakatuhu radiyon musulunci radiyon iraq duk wanda cikin ga daki mai tara albarka ne kowa barka da haka ine muku barka da sallah ubangiji allah sarkin sarauta allah shi gwada mata baɗin barɗa kuma muna neman gawara ga abokan zama a eh, yi tsakanin harshe da hatsura an sa wale zaman takayya asan barka duk inda kake na gaishe ka ina gaida shi ka ba uban tahiya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu eh, vos hausa barkamu da warhaka barkamu da sahiyar sallah ina ma kowa fatan barka da sallah allah ya haɗa mu da alherin shi ya karbe ibadodin mu kuma ya gafarta mana zanuban mu duka illahirin masu sauraron wannan tasha rediyo ta Hausa ina mishi barka da sallah kuma Allah mai mai mana mai magana Abdul Ali Bankula daga Maradi Jamhuriyar Nijar nagode assalamu alaikum gidan rediyo Jakuda Musulunci tare suna na Usman Mai Dala Bushiri da magana Nijar suna wa daukacin ma'aikatan gidan rediyo na mai albarka barka da sallah da fatan za a yi ziyarcen sallah lafiya da kan je san gaida abokai ga yan uwa ga abokan arziki ya eh, suna su madatai isu da duka sabon da magaran shugaba raba mai aski eh, ku mai aski ba a dosa lati ga annabi irijau ina gaida tsoho dan harka wanda ke birnin yame ina gaida ilyas mai kanti garkin daura muji soja wanda ke kabu kaba bakin da magaran ina gaida hassan alhaji umaru wanda ke da magaran ina gaida eh, abokina kuma yakubu umaru wanda ake kira mai gezawa wanda ke birnin da magaran ina gaida mamman sani dauda ciwanza ina gaida abokina kuru na ina gaida ina gaida Babayi Laka ina gaida Hassan Dange ina gaida eh, Habu Dogol ya ga dukkan su yayu na ne a birnin Boshari ina gaida ma'aishi na ina gaida ma'aishiyata wanda da fatan sun yi sallah lafiya a birnin Boshari akwai yata wanda take je ga birnin kebi a tarayyar Najeriya ina gaida eh, Usaini Abdullahi shi ma eh, mai gidanta ne ina mashi fatan barka da sallah ina gaida Zabai na Bulali dan Babala Siraji SJ Musa Yaron Oga ina gaida nasiru jalo ina gaida a eh, ado da rago wanda ke birnin kazo a birnin da magaram na gode gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran suna na usman mai dala bushari da magaram da fata za a shi gurgulan sallah lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu gidan rediyo biyu hausa da fatan muna muku fatan alheri barka ku da sallah wannan allah maimaita mana allah mu aikin gawara kuma arzikin da yake cikin wannan safiya da wannan wata mai albarka allah ka ba mu shi allah ka nuna mu badin bari da lafiya to ina gaida asan barka da mai gidan gaba daya na wannan gidan radio biyu hausa da abokan aikin ka baki daya a nan nijar kuma ina gaida asan dogoguwa a nan kasuwar gabas agadas ina gaida matar shi a nan gidansu nan cikin agaris ina gaida hamza mai kamiya a nan cikin garin agaris ina gaida alka gyaran boka shushayi a nan kasuwar gabas ina gaida haruna suleiman wanda ake ce ma haru mai sai da legim a nan garin agaris ina gaida shayabu ina gaida sa'idu duka a nan garin agaris ina gaida odi ina gaida usama bin laden dillalin kararraka a nan garin agaris a nan zanjar ko ina gaida masta mai mai da lawal mai mai ina gaida amma mai mai shayi ina gaida malama hatsama ina gaida hajjia haruna a nan cikin jan kadar ina gaida rashida mai kosai a nan kuren daga ina gaida salmai kanta a nan kuren daga ina gaida madama matal hamsa dan bere a nan kuren daga ina gaida dan iya a nan kuren daga ina gaida dauda mai wukaki dauda dan bariki mai wukaki a nan kuren daga jamhuriyar niger to girbin gaisuwa da watal alheri gare da gidan rediyo biyu ci hasa da bamu damar gaishe gaishe wannan muna godiya kuma allah saka da alheri alheri assalamu alaikum biyo casa radio iran to muna makowa da kowa barka da sallah muna da kowa da kowa ma'aikata muna makowa da kowa barka da sallah to allah shi mai mutane mu mu aikin gafara a mu aikin gafara muna da kowa da kowa allah shi kan murga muna da kowa da kowa barka da sallah barka da sallah muna da kowa da kowa kuna tare da bukari daga barna a gadar jamhuriyar nijar muna da kowa da kowa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran mai magana Hassan Lash Omar daga unguwar Sabon Gari ga magaran Jamhuriyar Nijar. Mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron rafiyoyin Hausa. Da yake muna lokacin sallah ne ina so ku bani dama zan yi sakonnin barka da sallah ga yan uwa da muna arziki. Da farko ina gaida mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka, ina gaida usain Star wanda ke kasuwar kwalliya, ina gaida Hamisu mai ɗanku kuka ina gaida alkasun baba lima ahara ina gaida alkasun wanda yake agadis ina gaida kabiru sule usman wanda yake bakin kasuwar taransa da magaram ina gaida usaini laji umar wanda yake nan da magaram ina gaida isu madattai sinusu madattai ina gaida isu mai gyaran ya hayya mai gyaran salula kirimo mai sai da waya mutari mai gyaran salula wanda suke a babbar tashar ta magaram na gaida musa hassan yalaji umar ina gaida yahaya hassan yalaji umar ina gaida maryama mai ɗaki na wadda take nan da magaram ina gaida dukkan masu sauraron radio iran na gode ku tashi lafiya mai magana hassan yalaji umar daga unguwar sabon gari ta magaram shamburi nijar To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. yanzu kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 yankunan falasinawa da suke gabar yammacin kogin jordan da kuma sukar da firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya yi ga ministan tsaron haramtacciyar kasar isra'ila itamar bin gafir da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya soki kiran da ministan tsaron haramtacciyar kasar isra'ila itamar ben gafir ya yi na cewa tsagerun yahudawan sahaniya 'yan kaka gida su mamaye tsaunukan da ke gabar yammacin kogin jordan da ke karkashin mamaya tare da gudanar da gine-gine a cikinsa yayin da gwamnatin amurka ta sanar da dakatar da duk wani nau'in tallafin kuɗaɗe da take bayarwa domin gudanar da ayyukan gine-ginen matsugunan yahudawan sahaniya 'yan kaka gida a yankunan falasinawa da aka mamaye a shiyar yammacin gabar kogin jordan a yayin zaman taron majalisar ministocin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na mako-mako prime minister benjamin netanyahu ya ce gwamnatinsa ba za ta amince da mame wasu filaye da ke gabar yammacin kogin jordan ba ba a kan ka'ida ba amma netanyahu ya ƙi magana kan laifuka da matakan wuce gona da iri da wasu masu tsatsauran ra'ayin yahudanci 'yan sahayuniya suke ɗauka na ƙaddamar da hare-hare kan falasinawa a ƙauyuka da garuruwan da suke shiyar gabar gabar yammacin kogin jordan musamman gudanar da kone-konen gidajensu da filayensu na noma a jawabin da ya gabatar da a ciki yake tabbatar da amincewarsa da gine-ginen ɗaruruwan matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida netanyahu ya ce matakin da ya dace kan abin da ya kira kalubalantar ta'addanci shine karfafa samuwa da tushen yahudawan sahayuniya a haramtaccen ƙasar isra'ila a wani lamari makamancin haka prime minister netanyahu netanyahu ya jaddada cewa gwamnatinsa ta bullo da wasu sabbin ka'idojin ƙalubalantar waɗanda ya bayyana su a matsayin 'yan ta'adda yana mai cewa gwamnatinsa na ƙoƙarin bin sahihiyar hanya da manufa domin kare tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila wannan matsayi na firayim ministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu wanda gwamnatinsa ta amince da shi na gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida da suka kai yawan dubu goma sha uku a yankunan falasinawa da ke yammacin gabar kogin jordan a cikin watanni shida kacal ya zo ne a daidai lokacin da kasashen duniya ke sukar ayyukan mamaye yankunan falasinawa sakamakon hannun riga da ya yi da matakan wanzar da zaman lafiya a falastinu a makon da ya gabata jaridar yadda'ud ahronot ta haramtacce kasar isra'ila ta ce a cikin sa'o'i 24 tsagerin yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida sun sun kafa sansanoni akalla guda bakwai waɗanda suke haramtattu a yankin gabar yammacin kogin jordan tare da sanin shugabannin siyasa da gwamnatin netanyahu sannan a ƙarshen makon ministan tsaron ƙasa a haramtacciyar ƙasar isra'ila mai tsatsauran ra'ayi etamar ben gafir ya fito ya soki 'yan sandan haramtacciyar ƙasar isra'ila kan abin da ya kira kan ɗaukan hukunci mai tsanani kan yahudawa 'yan ƙaƙa gida a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar shugabannin sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila da rundunar 'yan sanda da kuma jami'an tsaron cikin gida sun bayyana cewa matakin da tsagirin yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida suka ɗauka tamkar ta'addanci ne kan ƙasa baki ɗaya kuma sun sha alwashin tunkarar shi wannan bayanin da ya fito daga bangarorin tsaron haramtacciyar kasar isra'ila ya fusata ministoci masu tsatsauran ra'ayi a gwamnatin prime minister benjamin netanyahu waɗanda a baya suka ƙi kwatanta abin da yahudawa suka yi da abin da falasinawa masu ɗauke da makamai ke yi sakamakon haka a makon da ya gabata ben gafir ya buƙaci 'yan sandan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da su bayyana dalilin da ya sanya aka rufe kofar matsugunan birnin Eteret don binciken masu shige da fice a cikinsa sakamakon azabtar da duk mutumin da ya kasance yana rayuwa ne a wannan yanki. Wata sanarwa da jam'iyyar Bengafir ta fitar ta ce ta shaidawa shugaban 'yan sandan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila cewa tana adawa da duk wani keta doka amma ba ta amince da hukuncin da zai kai ga azabtar da mazauna matsugunan yankin ba. yayin da kakakin rundunar 'yan sandan yankin ya mayar da martani da cewa ana duba lamarin da ya dace ne a ziyarar da ya kai zuwa matsugunin yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida da ke kudancin birnin nablus itamir bin gafir ya sake jaddada bukatarsa na aiwatar da abin da ya kira daukan matakin soji mai girma kan yankunan falasinawa da suke yammacin gabar kogin jordan wanda ya hada da ruguza gine-gine baki daya tare da kawar da abubuwan da ya bayyana a matsayin masu nuni da alamun mabarnata kamar yadda ya faɗa a wani lamari makamancin haka wasu tsagerun yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida sun kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan gonakin falasinawa da suke yankin da ke tsakanin ƙauyukan tarmusaya da almugayar da suke arewacin ramallah inda suka kunna wuta kan gonakin alkamar falasinawa kamar yadda wasu gungun maharan tsagerun yahudawan sahayuniya suka kuma farma wani falastini dan garin al-zawiya da ke macin silfit inda suka yi kokarin yanke masa yatsun hannu a nasa bangaren kakakin rundunar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya bayyana cewa 'yan gwagwarmayin falasinawa sun ɗauki matakin mayar da martani ta hanyar buɗe wuta kan sojojin yahudawan sahauniya da suke sintiri a kofar mashigar matsugunin yahudawan sahauniya 'yan kaka gida na yit zahar da ke shiyar kudancin nablus a arewa maso yammacin gabar kogin jordan yana mai cewa rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta mayar da martani martani ta hanyar yin lugudan wuta kan maharan inda suka tsere ba tare da samun kowa daga cikinsu ba kamar yadda babu wani sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ya samu rauni rahotanni sun bayyana cewa rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta aike da ƙarin sojoji tare da rufe hanyoyin shiga wasu ƙauyukan falasɗinawa da suke yankin yankin yammacin kogin jordan ya ga wani sabon tashin hankali tun daga ranar litinin din makon da ya gabata inda sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka kai farmaki kan sansanin 'yan gudun hijira na birnin janin wanda hakan ya haifar da arangama da 'yan gwagwarmayan falasinawa da ya sanadiyar shahadar falasinawa bakwai ciki har da kananan yara da kuma jikata wasu fiye da casa'in na daban baya ga jikatan sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila bakwai we balle rikicin ya biyo bayan kisan wasu tsagerun yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida guda hudu ne tare da jikkatan wasu adadi mai yawa da ya hada da munanan raunuka a wasu harhare ta hanyar harbe-harbe da wasu falasinawa biyu suka kaddamar waɗanda suka yi shahada bayan farmakin sannan bayan haka wasu tsagerun yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida suka ɗauki matakan kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan wasu garuruwan falasinawa a gefe guda kuma gidan radiyon gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya watsa rahoton cewa gwamnatin shugaban amurka joe biden ta yanke shawarar dakatar da duk wani nau'in tallafin kudade da take bayarwa a fagen gudanar da ayyukan faɗaɗa gine-ginen matsugunan yahudawan sahuniya 'yan kaka gida a yankunan falasinawa da suka mamaye a gabar yammacin kogin jordan wakilin gidan radiyon na haramtacciyar kasar isra'ila ya bayyana cewa wannan sabon mataki ya ya kunshi sauya hukuncin gwamnatin tsohon shugaban amurka donald trump ne wanda ya kafa doka ga hukumomin amurka da su tallafa wa ayyukan gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida a yankunan falasinawa baya ga yin watsi da haƙƙin falasinawa na kafa 'yantacciyar ƙasarsu da ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya suka tabbatar mai ba da shawara kan harkokin tsaro a fadar shugaban amurka ta white house jack sullivan ya buƙaci ɗaukan ƙarin matakan maido da kwanciyar hankali a falastinu tsakanin yahudawan sahuniya da falasinawa har ila yau a sanarwar da fadar white house ta fitar ta fayyace cewar sullivan a wata ganawa da ya yi da takwaransa na haramtacciyar ƙasar isra'ila ya jaddada matukar damuwar gwamnatin amurka game da hare-haren wuce gona da iri da tsage ƙerun yahudawan sahiyoniya suke kaddamarwa kan fararen hulan falasɗinawa tare da barnata musu dukiyoyi masharhanta dai suna ci gaba da sukar gwamnatin joe biden tun bayan dare kan karagar shugabancin amurka kan rashin yin watsi da matakan wuce gona da iri da tsohuwar gwamnatin donald trump ta dauka kan rikicin falasɗinawa da yahudawan sahayoniya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

a cikin shirin ne za a ji tattaunawa tsakanin muhammad da ɗaya daga cikin dangin abokinsa sa'id wato malama maryam ahmadi wadda ɗaya ce daga cikin ma'aikata a kamfanin safarar jiragen sama na ƙasar iran domin jin yadda suke gudanar da ayyukan so da kuma yadda wani aiki yake burge muhammad za mu ji da yadda ta kaya a tattaunawar da suka gudanar kan hakan kafin nan sai an fara da sauran kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka من شنیدم نی نجی مهماندار مکولا دباکی به نظرم a شغل ایکی شغلم ایکی نا شرکت کمپنی ایران ایر kamfanin نا نه ایران ایر من دوست دارم نی اینا سن متنوع می بمبنچه بمبنچه هیجان آور میجن هنکلی آنها میدانند سو سنسنی درست حکا کار ایکی در کنار اگه من می نشینم نی این ازما من دوست دارم بنشینم نی این سون این زونه گاه wani lokaci kitabkhane ɗakin karatu maƙale Makala. maƙalot Makaloli. ilmi na ilmi man minevisam ni ina rubutawa man dustaram benevisam ni ina son in rubuta تا به حال یزوانزو شما کرده اید کی کتبی هر وقت کون لوکچی فرصت دما من پیدا می کنم نی نسام خودم دکینا صنعت هوایی ایکین جرگین سمع مطالب ابوبو چه خوب دکاو اطلاعات مسنیه کامل چککی فرودگاه فیلن جرگی صد اری سی و شش تلاتن دشده بین المللی na ƙasa da ƙasa. Bozorg. Babba. Na hame. Ba duka ba. Fakat. Kawai. Dabozda. Goma sha biyu. Hawapaima. Jirgin sama. Pahn. Mai faɗi. Paikar. Gangar jiki. آنها می نشینند سو سنا سبکه آنها می توانند بنشینند سو زس ای سبکه مردم متنی تا چه اندازه گرگودن یایا سفر تپیا آنها دوست دارند سو سناسن هزاران دوبی پرواز تشی در طول سال از اون شکره انجام می شود انا گدانروا میلیون ها میلیوی نفر متنی آنها سفر می کنند سو سناین تپیه خوب mai معلوم است سنن نینی شما مند هستید کی کناسن؟ To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawa da ta hada Muhammad da kuma malama Maryam Ahmadi a gidansu Sa'id. Ga dai abinda Muhammad ya fara ce mata. از سعید شنیدم که شما مهماندار هواپیما هستید. به نظرم شغل جالبی است. بله، من مهماندار شرکت ایران ایر هستم و شغلم را دوست دارم. بیشتر مردم نیز شغل شما را جالب، متنوع و هیجان آور می دانند. درست است که این کار هیجان آور است، اما من در کنار این شغل دوست دارم گاه در کتابخانه بنشینم و مقالات علمی بنویسم آیا تا به حال این کار را کرده اید؟ بله، هر وقت فرصت پیدا می کنم در مورد شغل خودم و صنعت هوایی مطالبی را می نویسم. چه خوب، پس اطلاعات کاملی در مورد فرودگاه های ایران دارید؟ بله، ایران بیش از 100 فرودگاه دارد که 36 فرودگاه آن بین المللی است. همه این فرودگاه های بین المللی بزرگ هستند؟ نه همه فقط در دوازده فرودگاه هواپیماهای پهن پیکر می توانند بنشینند مردم ایران تا چه اندازه سفر با هواپیما را دوست دارند؟ در ایران هزاران پرواز در طول سال انجام می شود و میلیون ها نفر از مردم با هواپیما سفر می کنند. شما اطلاعات خوبی دارید. معلوم است که به پرواز و صنعت هوایی علاقمند هستید. To madalla to yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari wannan tattaunawa tare da tarjamar ta a cikin harshen Hausa. از سعید شنیدم که شما مهماندار هواپیما هستید. به نظرم شغل جالبی است. نجی دگا سعید چوا که مa'aikaciyar jirgin sama ce. A gani na aiki ne mai kyau. بله، من مهماندار شرکت ایران ایر هستم و شغلم را دوست دارم. ای، نی ma'aikaciyar kamfanin jiragen sama na ƙasar Iran ce. بیشتر مردم نیز شغل شما را جالب، متنوع و هیجان آور میدانند. دانند بطنی dama سنا گنن ایکن کو mai درست است که این کار هیجان آور است اما من در کنار این شغل دوست دارم گاه در کتابخانه ای بنشینم و مقالات علمی بنویسم حکنی ونگ ایکی می اوکر هنکلی نه اما نی ni wani lokaci ina son in zauna a wani ɗakin karatu in rubuta na ilimi آیا تا به حال این کار را کرده اید؟ یه زو کن تبا ین حکن؟ بله هر وقت فرصت پیدا می کنم در مورد شغل خودم و صنعت هوایی مطالبی را می نویسم ای دلوک چنده نسامو داما اینا روبوتا وسو ابوبوا دنگنه دا ایکی نه da kuma aikin kera چه خوب پس اطلاعات کاملی در مورد فرودگاه های ایران دارید دکو کنن کنا بیت کیر مسنیا کن پیلن جرگین سما نا قصر ایران بله ایران بیش از 100 فرودگاه دارد که 36 فرودگاه آن بین المللی است ای ایران نا دا پیلن جرگین سما سما دری دیا 36 دا سو نا قصر همه این فرودگاه های بین المللی بزرگ هستند؟ دکنون جرگین سما نکسا دکسا من یعنی؟ نه همه فقط در دوازده فرودگاه هواپیماهای پهن پیکر می توانند بنشینند آه با دکبا، با این جرگی گوم شبیونه کوی من ین جرگی سکی سبکه مردم ایران تا چه اندازه سفر با هواپیما را دوست دارند؟ گرگودن یعنی mutanen ایران yin tafiye تپیه تپیه jiragen سما در ایران هزاران پرواز در طول سال انجام می شود و میلیون ها نفر از مردم با هواپیما سفر می کنند. ایران ana yin dubban tafiye-tafiye a jiragen sama a shekara kuma mutane ne شما اطلاعات خوبی دارید. معلوم است که به پرواز و صنعت هوایی علاقمند هستید. kina da masaniya sosai lalle kina son harkoki da suka danganci tashin jirage da ayyukan kere-keren jiragen sama. kuma dala. malama maryam ahmadi ta ci gaba da yi wa muhammad ƙarin haske dangane da yadda ake gudanar da ayyuka na jirage musamman ma ayyuka na masu hidima a cikin jiragen sama da suke gudanar da ayyukan su a cikin gida idan allah kai mu a shirin gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani darasin to amma kafin wannan lokaci a bayan dukkan waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama kudusiyan kuma muhammad aminu ibrahim kyawar ya ɗauki shirin ne abdullahi salu ke muku fada alheri tarbe mu shirin mu gaba yanzu kuma sai shirin nan na afirka yau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 To Marilla kamar yadda watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau yaya da zango ne a Sudan domin jin halin da ake ciki tun bayan da rikici ya barke tsakanin janar janar masu fada aji a kasar rikicin wanda ya barke tun ranar sha ga watan Afrilun da ya gabata ya dai yi sanadin mutuwar dubban mutane da sawa miliyoyi tserewa daga muhallansu ko a jajibirin babbar sallah bangarorin da kirkici a kasar sun shelanta tsagaita buɗe wuta to sai dai da alama yarjejen tsagaita wutar da aka ayyana tsakanin bangarorin biyu ta argushe domin an yi ta samun bayanai na barkewar rikici a hartun babban birnin kasar a yankunan da bukukuwan na babbar sallah to domin shin halin da ake ciki daga nan birnin tehran na tuntuɓi salman farisi wanda ɗan jarida ne a ƙasar ta sudan da ke bibiyar al'amuran da ke faruwa a ƙasar wanda kuma a yanzu haka yake a juba babban birnin ƙasar sudan ta kudu makwabciyar ƙasar ta sudan da farko kuma na fara da tambayarsa kan halin da ake ciki biyo bayan shilanta yarjejen tsage ta buɗe wuta a jajibarin bukukuwan babbar sallah ga dai yadda hirar tamu ta kasance to har da ake ciki dai in za a iya cewa kamar sanarwar da suka bayar da dukkanin sassan biyu kan cewa za su tsagaita wuta saboda sallah to abin mamaki kuma sai ga shi kawo yau din nan yau din nan ma bayan fitowa daga tallar idi mun samu labarin cewa mun samu da hamsa daga can wanda muke bibiya sun tabbatar man da cewa yau ma an yi ɓaman wuta a nan sassan biyu wato kuma wasu jihohi musamman jihar da ke kira jihar kaduna da kuma wani sassa da ke jihar jihohin kurdufan da kudu kuma yankin girman da ke can kusa da karton. da kuma ainihin gabas maso kudu da wato kudu maso gabas din birnin karton. da kuma bangaren bahari maso arewa mun samu labarin bazan wuta a tsakanin sassan biyu a yau din sai dai kawo yanzu ba a tabbatar mana da adadin waɗanda ko suka halaka ko kuma wanda suka jikkata ba Eh, to kamar eh, ya za kwatanta mana yadda faɗan yake musamman a baya bayan nan za a cewa ana cigaba da gwabza yakin ko kuma dai kamar lokaci zuwa lokaci ne gaskiya za mu iya cewa da kuma irin gane-ganen da irin bibiyar da muke yi da muna a magana da kowane sassa a cikin daga su sassan hukumomi da kuma sassan masu da kwata mulki daga su za mu iya cewa wannan yaki fa ba wai sauki yayi ba yana shi a kai ba ana yin shi amma bai kai zafin yadda aka fara shi a cikin watan azumi ba yawa ana dai yin sa kuma kowa yana hangen nasara ne a kan dan uwansa duk da dai su a zahiri ido ya nuna cewa su masu wata mulkin kusan kamar sun fi gwamnati karfi amma dai ana ganin cewa dai zukan dai bai kai zafi kamar da a baya ba. to shi dai yanzu kusan an kwashe kusan mako goma ana gwabza faɗan nan shin ya al'amura suke a sudan din musamman a hartum ya jama'a ana ci gaba da fita har yanzu kuma ya ake ciki to yau kwana saba'in da bakwai kenan da fara wannan faɗa a cikin birnin khartoum yau kwana saba'in da bakwai kenan za mu iya cewa mai karfin ya tsere da ya tsere wanda ba da karfin ya tsere ko ya tsaya ya mutu ko kuma yana cikin kasar yana rayuwa mara kyau amma gabaki ɗaya kasar yanzu ba ku za mu iya cewa kusan babu wani abin da zai moru a cikin birnin kartun ganin cewa dama ka san ita kasar tsarin da yake babu wasu jihar da ake zuwa zai mata kamfanin wani abu wanda ka tare da dama ko mai sai dai a cikin birnin kartun to kuma daga kasar kartun ko kaga abin da ya shafi kartun ya shafi ainihin kan sauran jihohi gabaki ɗaya kenan tun da faɗannan ya barke akan sanar da cimma yarjejeniyoyi na tsagaita wuta shin kamar ne ke kawo cikas ga ɗaurewar waɗannan yarjejeniyoyin da ake cimmawa. to akwai abin da muke hange wanda yake ganin wannan lamari duk inda kake yaki da mutum kai kadan da muke cewa ka ci sa a guri kaza kuma abun ba haka bane da shi zai nuna maka cewa wannan abu ba haka yake ba duk kullum idan ka saurari kafin wasu labarai abin da suke faɗawa wa kasashen waje sai ka ji wannan ya ce ai na yi nasara na kwace na kashe na aiwaye na kwace guri kaza kuma a zahiri ba haka abin yake ba shi ma kuma wannan bangaren haka ne wato idan hukuma ta saka magana su masu sa su kwace mulki daga hannun su su ma sai su yake nan cewa sun yi kaza to irin wannan shi yake sawa kowa ya daɗa harzuka ya ce wa ɗan uwansa hari wanda kuma babu abin da abin zai haifar sai dai cutarwa ga waɗanda ba su masu karamin ƙarfi kenan nake son ice wanda kuma za mu iya kama wanda suka ita su tsaye da farafin dama ko da ya zo da ya yi kalu injiniya ita ce ka ita ce da damar da za ta ci a tsaye da wannan ba a cikin minti ɗaya ina shi kwata-kwata kuma ya zama an daina da kuma har yau ba ta magana hakan ba. akwai kasashen da ke shiga tsakani a wannan rikicin alal misali kamar saudiya da kuma amurka sun sha yin barazana ga waɗannan ɓangarorin da kirkici a nan sudan akan batun a samu ɗorewar yarjejeniyoyin tsagaita wutar da ake cimmawa shin kamar me yasa ne su waɗannan ɓangarorin suke kamar kunnan uwar shegu game da wannan kira-kira da manyan ƙasashen duniya suke yi musamman masu waɗannan masu shiga tsakanin bahaushe ya ci dama dai in ji bahaushe in zama ya ya ya kaji makaho ya ce wasan jifa ya taka dutse ko ba gaskiya ba kowa akwai abin da yake ganin ya isa da shi ne idan haka yake yake ga yake dan yin irin wannan kunnen uwar shegu sannan kuma kowa akwai karfin da yake ganin yana da shi sannan kuma a cikin fadan da kasashen yammacin duniya da turan za a ga akwai maslahar wasu kasashe a cikin su wanda kusan za a iya cewa masu yi musu magana ma za a zargin cewa kusan ba da gaske suke yi ba to inda ba gaske suke yi da an bari inda kuma ba da gaske ba to a kawo kuma zai iya ci gaba ne Mm. to alal misali kamar batun da ya shafi 'yan eh, gudun hijira da ke tserewa haka kamar yanzu mafi yawancin waɗanda suke tserewa daga sudan din ina ne suke nufa haka wani hali ne kuma suke ciki to abu maka muka shi ne mafi yawancin jama'a sun tserewa sun yi a afirka wasu kuma sun shiga ƙasar sannan kuma wasu sun shiga makwabciyar ƙasa wato ƙasar habasha sannan kuma wasu sun shiga makwabciyar ƙasar ƙasar irkiriya sannan wasu kuma sun shigo nan tare da mu kasar sudan ta kudu nan nan domin yanzu idan ka ga sanin yan gudun hijiran mu da ke nan gaskiya abin sai daure maka kai adadin mutanen da suka shigo wannan gudun da zafin wallahi ban san iyaka ka ba sun zo sun haɗa gari guda a birni ne aka tayar a cikin jejin Allah aka samu guri aka ajiye mutane gudun ya zama birni saboda yan gudun hijirar kasar sudan wanda kai da kai abin ka tabbatar cewa eh lalle lallai dai wato akwai dai matsaloli ba matsala ne ba akwai irin kungiyoyi haka na agaji daga majalisar ɗinkin duniya da kuma waɗanda suke kai taimako haka shin ya ayyukan nasu ana samun suna ɗan shahe ma jama'a hawaye game da lamarin da suke ciki ana sharewa ga wanda Allah ya sa abin ya hannunsa tunda ina sansanin yan gudun hijira na zagaya kuma na gani kuma ni ba na karba kuma na gane bai wasu a bisa dukkanin alamu abin ana samun shi amma fa duk inda aka ce maka kana gurin da ba idan ka wato ba za ka samu abin da suke so ba domin abincin da ake bayarwa a nan dinnan baya wadatarwa abincin da ake bayarwa baya wadatarwa a kuma gurin kwanciya musamman ma wani lokaci na damuna sauro da sauran abubuwa gaskiya akwai dai matsala ko da kadan ce za samu matsaloli a nan gurin. kamar su wane ne ne hakan ga mafi galibin su 'yan gudun hijirar nan. mafi za mu iya cewa wannan abu ya shafi kowa ne tunda akwai larabawa kaga kuwa a ƙasar sudan babu wanda ya kai ba balarabe gata to akwai larabawa a gurin wannan hijira sannan akwai yan kabilar nuba sannan akwai yan kabilar da muke kira wato ma'aliya da rizega sannan kuma mu bakaken fata abin da ya shafi ko da ke mu bakaken fata dama adadin kirga mu ma wannan ba zai yiwu ba kabilu da dama suna nan a nan gurin barkatai a adadin. To masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman shi Salman Farisi dan jarida mai zaman kansa a kasar ta Sudan wanda yanzu haka yake a Juba babban birnin kasar Sudan ta kudu. A nan kuma ni Hassan barka da na shirin kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a fitowar wannan lokacin da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ko muna ga yata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya.